karfe shida agogon najeriya nijar kamar da kasashen caji za a kalli takaitattun labaran matashiya tv a yau muna asibahin litinin 29 ga watan zulhaji shekara ta 1444 bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa madina daidai ga 17 ga watan yuli shekara ta 2023 sunana ya haya balafagi zan karanto takaitattun labarai za a baiwa bangaren masu rike da masarautun gargajiya a wani kaso na tsarin mulkin ƙasa najeriya kakakin majalisar wakilan najeriya abbas tajundin ne bayyana haka ga manema labarai a wata ziyara da ya kai wa sarkin zazzau alhaji nuhu bamalli a jaladi rundunar 'yan sandan najeriya ta bayyana cewa ta kubutar da mutane biyu da aka yi garkuwa da su a babban birnin tarayyar a abuja mai magana da yawun 'yan sanda a yankin ade ita ce ta bayyana inda ta ce 'yan bindiga sun yi garkuwa da mutane biyu a yankin mbafe amma an ceto su daga hannun masu garkuwan kuma za a da su da iyalansu nan ba da jimawa ba hukumar hana da fataucin miyagun kwayoyi ta ƙasa ndlea ta bayyana cewa ta kama wata mata wadda take a matsayin lauya bisa zargin safarar haramtattun kayayyaki kamar yadda mai magana da yawon hukumar ta kasa femi ba ba femi ya bayyana a jiya lahadi ya a babban birnin tarayya abuja ya ce sun kama matar ne mai suna helan a jihar anambra da miyagun kayayyaki gwamnatin jihar anambra ta bayar da umarnin rufe wata makarantar firamare bayan karya wata ɗaliba 'yan kimanin shekara biyu da malami ya yi kwamishinar ilimi ta jihar ingozi shuma ce ta bayyana haka inda ta ce an rufe makarantar bible wisdom ne saboda zaniya da bulala da aka yi wa wata karamar yarinya a kimanin shekara biyu da kuma samun rauni haɗi da karya a jiki an ƙara samun ƙarin garwaki mutanen tara a ci gaba da ceto mutanen da ake da ambaliyar ruwa ya shafa a ƙasar koriya ta kudu kamar yadda jami'an agajin gaggawa suka bayyana an samu jimillar gawarwaki 37 kuma ana ci gaba da nema bayan ruwan sama da kamar da bakin kwarya da aka shafe tsawon kwanaki ana yi a birnin shangon duka duka a nan takaitattun labarai na wannan sahiya ya zo karshe an wadadin wanda ya sada da ku sai editan da ya tace labaran ahmad murtala ibrahim abubakar murtala ibrahim ya haya bala fage nake cewa assalamu alaikum